صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته واتن بسنته واكتفى أثره إلى يوم الدين bayan haka muna godiya ga Allah maɗaukakin sarki da ya sake ƙaddara haɗuwanmu a wannan masallaci mai albarka masjidi sheikh abubakar mahmud gumi rahimahullahu ta'ala a wannan dare da ya dace da daren ashirin da biyu ga watan rabi'un isani hijira na da dubu da dari hudu da arba'in da hudu wanda ya daidai da sha biyar ne koyo sha biyar ga watan Nuwamba na miladiya dubu biyu da ashirin da biyu a yau in Allah yadda za mu fara karatun wannan littafi mai albarka hikbatun minar tarih wallafar addoktor Uthman addoktor Uthman ibn Muhammad al-Khamis wanda aka fi sani da Sheikh Uthman al-Khamis a wannan littafi Allah maɗaukacin sarki ya sa mishi albarka kuma ya samu karkuwa a wurin malamai domin littafin ya tattari abubuwa daban-daban tun daga abin da ya shafi tarihi aƙida da kuma warware shubuhohi irin na 'yan shi'a da khawarijawa da makamantansu da farko shi a sheikh Uthman ibn khamis asalin sunansa shine Uthman ibn Muhammad ibn Hamad al-Khamis at-Tamimi an haife shi kwanan wata ashirin da biyu ga watan Mayu, miladiya dubu ɗaya da ɗari tara da sittin da biyu, bana yana da shekara sittin daidai kenan a duniya, yana nan da ransa har yanzu, kuma an haife shi a ƙasar Kuwait ne, sannan mazaunin ƙasar Kuwait ne, ya yi karatu a Jami'atul Islamiyya, ya yi digirin farko Yayi yi digiri na biyu yayi yi digiri na uku kuma a fannin hadisi domin kaman a risala majestir ɗinsa da ya tashi wato rubuta project ɗinsa ya rubuta ne akan jikokin manzon Allah alhassan da alhussein a kai ya yi bincike a kai don haka malami ne wanda ya shahara kuma wanda yake bibiyan darussansa a shafukan sada zumunta zai ga abubuwa nashi sosai yana yawan darussa muhadarat kuma banda littafin hikba din yayi rubuce-rubuce da dama mutum yana bibiya zai gansu sai dai wanda ya fi shahara a yanzu shine wannan littafi na hikbatun minat tarih din to shi wannan littafin ko shi kadai wannan malami yayi shi kadai wannan ya ishe shi sadaka jariya dan yadda littafin ya samu karbuwa sannan kuma littafin ya taka rawa sosai wajen wayar da kan musulmai da ahlus sunna a duniya da fitar da mutane da dama waɗanda suka fada cikin shibuhohi na miyagun aƙidu da sauransu to wannan littafin ya zama ya ba da gudummawa sosai wajen dakile barna iri-iri duk da za ka ga shi ma waɗannan yara da suke bidi'antar da malamai shi ma ba su kyale shi ba to amma matsalan da akwai iya wannan aikin da yawa littafin to za ka ga ko ka haɗa masu irin ra'ayoyin nan a duniya gaba ɗaya ba su yi hidima wa addini irin hidiman da kawai ya yi a cikin wannan littafi na hikaba ba bare kuma a ce ka haɗa wasu littattafansa da wasu muhazara ɗinsa da irin munazara da yake da 'yan shi'a da sauransu yadda yake kai su bango dalilin haka ake samun mabiya suna dawowa su bar miyagun waɗannan aƙidu na shi an ci su dawo sunna to ko nan kaga ba ƙaramin jarumi ba ne bare kuma har yanzu bai daina wannan aikin ba yana kan yi har yanzu to duk abin da ya kamata yi wa littafin ya riga ya yi tun daga mukaddima da za mu fara har a je littafin kusan malamin ya riga ya gama duk wani aiki da zai a cikin littafin sai dai mu yi mishi addu'a Allah maɗaukakin sarki ya saka mishi da alkhairi Allah ya sa ya gama da duniya lafiya yake cewa bismillahir rahmanir rahim da sunan Allah mai rahama mai jin kai muqaddimatul musannif wato muqaddima gabatarwa na shi mawallafi din ka abin da ya buɗe littafin da shi kenan yake cewa innal hamdalillah نحمده ونستعينه ونستغفره للي tabbas, godiya da jinjinawa sun tabbata ga Allah nahmaduhu muna gode masa wa nasta'inuhu kuma muna neman taimakonsa da agajinsa wa nastaghfiruhu kuma muna neman gafaran Allah wa na'udhu billahi muna neman tsarin Allah min shururi anfusina ya tsare mu daga sharrorin kawukanmu wa min sayyi'ati a'malina da kuma miyagun ayyukanmu man yahdihillahu duk wanda Allah ya shiryar da shi fala mudilla lahu babu mai batar da shi wa man yudlil duk wanda ya bata fala hadiya lahu babu mai shiryar da shi wa ashhadu Allah ilaha illallah kuma ina shaidawa babu abun bautawa da gaskiya sai Allah wahdahu shi kadai la sharika lahu ba shi da abokin tarayya wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu kuma na shaida lallai tabbas annabi muhammad bawansa ne kuma manzonsa ne sallallahu alaihi wa sallam tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi sai ke cewa amma ba'ad amma bayan haka fa inna asdaqal hadisi kitabullah lalle mafi gaskiyan zance shine littafin Allah wa khairal hadi mafificin shirya hadiyu Muhammadin sallallahu alaihi shine shiryan manzon Allah tsira da amincin Allah tabbata a gare shi wa sharral umuri muhdathatuha mafi sharrin al'amura gaba daya shine al'amarin da ya zama kirkira aka yi aka jingina wa addini wa kullu muhdathatin bid'a dukkan abin da aka kirkira kuma aka jingina wa addini sunan abin ya zama bid'a wa kulla bid'atin dalala kuma kowace bid'a bata ce wa kulla dalalatin finnar kuma kowace bata ta wuta zai kai ma abocinta Allah ya tsare mu summa amma ba'ad yace sannan bayan nan fa inni kuntu uqaddimu rijlan wa uakhiru ukhra Inda ma خطر fi bali an aktuba fi هذا الموضوع yake cewa fa inni lallai ni kuntu na kasance uqaddimu rijlan ina gabatar da ƙafa ɗaya wa u'akiru ukhra ina jinkirta ɗayan kafa inda ma khatara fi bali a yayin da ya faɗo a cikin ƙwaƙwalwata da tunanina an aktuba na cewa zan yi rubutu fi hadal mawdu akan wannan topic din topic na abin da ya shafi domin littafi yana magana tun daga haihuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama har da abin da ya shafi khalifofin nan guda hudu Abubakar Umar Uthman Ali da abin da ya shafi bangaren su Muawiya da Al-Hasan da Hussein da wasu shubuhohi da suke tasowa daga wurin ƴan Shi'a da sauransu yace to tun lokacin da wannan tunanin ya zo min ya kamata in yi rubutu a wannan maudu'in a wannan topic ya ce sai ya zama ina gabatar da kafa ɗaya. ɗayan kafan kuma ina jinkirtawa kamar yana kaiwa da komowa yaya ya kamata ya fara yaushe ya kamata ya fara domin topic ɗin yana da muhimmanci musamman a irin wannan zamanin da ake ciki to don haka yake cewa kullum a haka nake sai ce wa zalika hakan ya faru ne likasrati sabida yawan man khada fihi waɗanda suka kutsa kansu a cikin wannan maudu'i din ahyanan wani lokaci sukan yi magana akan wannan bangaren bi na na maganan gaskiya wa galiban amma mafi yawancin su kuma bi batilin suna shigar da ƙarairayi ne a ciki to waɗannan ƙarairayi din sun shiga ciki to sai kaga an shawwaha tarihi an juyar da gaskiya ya zama ƙarya ƙarya kuma ya zama shi ne gaskiya sai ga an batar da mutane yake cewa to wannan abin shi ya sake yunkurar da shi lalle ya kamata a yi rubutu akan abin da ya shafi maudu'i irin wannan domin galibi waɗanda suke zuwa da miyagun akidu su batar da mutane sukan ɗauki tarihi sai su caccanza abubuwa a shigo da ƙarya a sa a cikin tarihin a nan ne za a samu a shigar da abin da ake so a shigar da aka zaga ko Abdul Jabbaru da ire-iren waɗannan ya rika amfani da su zai kawo labarin ƙarya sai ya shigar cikin hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ko kuma ya ɗauki hadisin ƙarya ma asali kuma sai dingina ce ga shi nan ga je abin da suka ce manzon Allah ya ce wani lokacin sai ya ce ga abin da Bukhari ya ce ya ci mutuncin manzon Allah ne wani lokaci ya kawo hadisin ga yadda yake sai kuma sai ta'awili ya murɗe ma'anan domin ya kawo batanci ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kuma sai nuna su al-Imam Bukhari ne suka yi haka to galibi maɓarnata suna shigowa da ire-iren waɗannan abubuwan to wani shubuhan idan aka ɗauko aka zo maka da shi to sai ka ga gaba ɗaya fa ka gamsu cewa anya tafiyan sunna da nake ba ƙarya ba kuwa saboda dama baka san abun ba sai ya zo ya kawo maka labaran ƙarya kuma ya ce maka dubi kaza dobi kaza dobi kaza mai yiwa in ka je ka dobi kaza mai yiwa ashe a littattafan makaryata ne shi yasa can gaba shi shek Usman al zai zo kuma ya fara kawo wasu littattafan tarihi waɗanda ake ganin su ne na gaskiya amma suna cike da ƙarairayi wanda kuma galibi waɗanda suke zuwa da labarai irin waɗannan suna ɗebo labaran ne cikin ire-iren waɗannan littattafan don su zo su gurɓata tarihi su samu su shigar wa al'umma manufan da suke so su shigar musu na gurɓata musu aƙidu da kuma ƙoƙarin zuwa da sabon aƙida don ya samu karɓuwa a idon al'umma to galibi suna da ire-iren waɗannan abubuwa ɗin da aka yake cewa an samu da yawan waɗanda sun kusa kansu cikin wannan maudu'i ɗin wani lokaci suna faɗin gaskiya amma ba mafi yawanci ƙarya suke ɗebowa suke zubawa sai ce wala shakka babu ko shakka annahu lalle wannan al'amari min al-mawdu'atil hayya yana daga cikin ai wanda yake araye yake abin yake nufi araye yake wato tuntuni magabata sun ga magana akai kuma malamai sun yi rubutu na tarihi akan waɗannan ƙaziyya da sauransu da ka maudu'i ne rayayya ba wai ta mutu babu ita ba ne da za a ce tun da babu wanda ya raya ta a farko ta zama tacciya to waɗannan makaryatan su suke zuwa su raya ta a tun asali akwai ta sai dai waɗanda suke da mugun manufa a yau da suka zo suna ɗaukan wancan da ya inganta sai su haɗa da ƙarairayinsu don su bata tarihi don su bata addinin mutane yace wa in kana sai dai maza alaihi waqtun awilun lokaci mai tsawo ya shuɗe ma wannan maudu'i din wato wannan maudu'i da daɗewa malamai sun yi rubuce-rubuce a kai sai dai an samu dogon lokaci daga wancan zuwa yanzu ba a samu malamai sun sake yawaita rubutu a kai ba daka ba wai babu ba a baya can malamai sun yi rubutu sai dai an zo an daɗe ba a sake rubutu akan abubuwan ba to wannan shi ya ja aka samu waɗannan masu muggan manufofi sun zo suna ƙoƙarin rawata waɗannan tunanin nuka nasu miyagu suna yaɗa su a cikin al'umma walakin na hayyun sai dai ita wannan maudu'i duk da an daɗe ba a yi rubutu a kanta ba amma ita mawdu'in fa hayyun rayayyiya ce fi nufusina a cikin zukatanmu a ranmu tana nan a ranmu ba mu cire ta ba kenan duk da dai an dade ba a yi rubutu a kanta ba ba ran da za a zagi magabata su sahabban nan da waɗannan manyan bayan Allah ka amintu dan me yana nan a raye a cikin ranka duk wanda ya zo da wani mugun abu ya fesa a kansu in ka ga mutum ya gamsu akan haka to shi ma dama jahilin ne ko kuma dama akwai wani abu a cikin zuciyarsa don mutumin da ya jahilci wani abu wani lokacin in yi wani magana to za ka yi mamaki ka rasa me yake nufi wani za ga zunzurutun jahilci ne wani kuma za ka samu akwai abu a cikin ransa yanzu akwai lokacin da nake gani a facebook wani ya kawo rubutu akan shekul islam ibnu taimiyya da yadda wasu ke cewa ibnu taimiyya ya halatta maulidi ya warware maganganu a kai, sai na ga wani ni na san shi a garin nan a sunan shi ma karshar ya sa as-salafi sai ya zo sai kwamen yake cewa ni dama ibnu taymiyan nan ma ina shakku akan musuluncin shi ai to kaga yanzu irin wannan sai ka ce jahilci ne ko kuwa dama akwai abu ne a cikin ransa to shine ire-iren waɗannan abubuwa mutum bai san abun ba sai a zo mishi da abin da zai rikita shi yace amma ita wannan matsala tana nan a raye a cikin zukatanmu duk inda ka karya an santa to amma me ya kamata ya kamata a rubuta littattafai a kai don ya sake zaburar da wasu wanda bai sani ba ya sani. Ikbaran lizalikal jin yadda abin da ya sa wannan maudu'i ta zanto a raye take cikin zukatanmu ikbaran sabida girmamawa ne lizalikal jilin nabawi ga wancan generation wancan al'umma annabawi da suka rayu da annabi alfarid al'umma wacce take ɗaya tilo babu irinta zamanin sahabbai kenan zamanin annabi da sahabbai ai har yau ba a yi zamanin da ta matso kusa da ita ma a daraja ba kafinta ba a yi zamanin da ta kai ta daraja ba da aka yace ce muna girmama wannan ƙabiya da wannan maudu'i saboda girmama waɗannan al'umma da suka rayu da annabi sallallahu alaihi wasallama wanda waɗannan al'umma sun yi rayuwa ne alfarid zamani ne wanda yake ɗaya tamkar da dubu har yau ba a yi irinta ba ya ce wa tilkal kaukaba al'azima Minal mustafain akhyar da kuma wancan tafiya wancan al'umma wancan tafiya al'azima mai girma Minal al-mustafain waɗanda suke zaɓaɓɓu ne Al'akyar mafiya alkhairin halittu ashabu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam sune sahabban manzon Allah ba samu waɗanda suka kai su zama mafi alkhairi ba Zaɓaɓɓu ne waɗanda Allah ne ya zaɓe su kuma haka manzon Allah ya faɗa Allah ya zaɓe ni kuma ya zaba mun sahabbaina waɗanda za mu rayu da su wa radiyallahu anhum kuma Allah ya kara musu yadda yace walamma kanat yayin da kuma ta kasance kalimatul haqqi ita kalmar gaskiya nuran haske ce da ita da bihi ana shiriwa da shi haske din hasken gaskiya yana shirar da mutane wanda ya bi gaskiya zai kama hanyar shirya walimali zalikal jili da kuma abin da yake tattare da wancan generation tattare da abin da yake tattare da wancan al'umma al-mubarak al'umma mai albarka min fadlin alaina na irin falaloli da fifiko da suke da shi a kanmu ai sabai suna da fifiko a kanmu babu ran da za a wayi gari kuma wani ya samu darajar da ya kusanci na sahabbai bare ya fi na sahabbai da daga waɗannan al'umma suna da fifiko a kanmu duk yadda za ka ƙi su duk yadda za ka zage su kai duk abin da za ka yi babu dai yadda za a yi ka kai su daraja to ka wayi gari ba ka zagin kullum kana musu addu'a kana musu fatan alkhairi kana addini irin nasu komai irin nasu har duniya ta nade ba za ka kama bakin farcen su ba a daraja ina kuma ga kana zagin su sai naka kuma ta tarwatse yace kana ne zaman Da ka ya zanto lazimi ne dole ne akan mu an nu'addi mu yi kokarin sauke ba'da ma alaina wani sashen haƙƙin da suke da shi akan mu min huquqin na haƙoƙi ai sabai suna da haƙoƙi akan mu yace to dan girman waɗannan sahabbai da fifiko da suke da shi a kanmu waɗannan abubuwan sun kai dole ne a fito mu yi ƙoƙarin sauke wani ɓangaren haƙoƙin sahabbai a kanmu daga cikin haƙoƙin kana musu addu'a kana musu kaza kana musu kaza to bayan wannan akwai wasu haƙoƙin ne mai duk wanda ya zo zai musu ɓatanci ya ka tarihi da labaran ƙarya a kansu kai kuma za ka yi ƙoƙari ka zo da labarai da kisoshi na inganci wanda ya tabbata a kansu wanda yake bayyana falalansu da kuma nagartansu ya ce to wajibi ne a kanmu lalle sai mun fito mun yi haka a to muna cewa mu ahlus sunna waɗancan suna cewa su ƴan shi'a kullum suna zagin sahabbai mu muna cewa mu ahlus sunna addini irin na sahabbai muke sai kuma suna zagin sahabbai sai mu zauna mu yi shiru dole ne mu fito mu bada kariya ga sahabbai kenan ashe suna da wannan haƙƙi ɗin a kanmu, dole sai mu ba su haƙƙin ya yace fa sha'anuhum sha'anin sahabbai ɗin nan laisa ka sha'ani ghairihim ba ɗaya yake da sha'anin waninsu ba fa in wani ya taɓa wasu ya zauna lafiya to sahabbai fa ba irin wasu ba ne? sha'anin sahabbai ba irin sha'anin wasu ba ne. yau wani ya zo ya ɗan zagi abokin takaranka ko ya zagi wani a wancan jam'iyya wanda ba jam'iyyanka ba za ka ja shi ka ji ka za ka ji za. sai a ce ka yi haƙuri ai siyasa ce da an yi zaɓe ta wuce to shi sahabbai fa ba za a zo wani yana zakin sahabbai da sunan ashura in an yi magana ko ranka bata ce ka bari mana ashura ne kawai ai da ya zama zagin yau sai wani shekara a'a sha'anin sahabbai ya fi sha'anin kowa ba a haɗa sahabbai da wasu da duk wanda ya taɓa sahabbai ya ci mutuncin sabai dole sai an fito an bayyana ingantattun tarihi da labaran sahabbai din wa duniya ba za a yi yunkurin a ɓoye ko wani abu ko kaza kaza ba sha'anin sahabbai sha'ani ne babba da ka a yi shiru ana zagin sahabbai ana zuwa da littattafai da suke yin batanci ga sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kuma a yi shiru ba a cewa komai ba a zo da littattafai da za su bayyana nagartan waɗannan bayin Allah ba to wannan musiba ne al'umma suke kira wa kansu Allah ba zai iya barin su lafiya ba daka in an taɓa bayin Allah irin waɗannan dole ne a samu waɗanda za su fito su baiwa waɗannan sahabbai ɗin kariya to kaga ko a wannan wurin wannan malamin don wannan manufa ya sa ya rubuta littafin batun minat tarih kuma littafin ya bayyana a duniya yana mai baiwa waɗannan sahabbai kariya wannan manufan nashi kadai ya isa Allah madaukakin sarki ya dube shi da idon rahama wannan kadai ya isa ya nuna cewa wannan malamin yana cikin waliyan Allah domin ya fito ne ba sahabban manzon Allah kariya wa ilmuhum sannan ilimin sahabbai wa amaluhum da irin aikin da suka yi wa addini lam yasbaqu ilaihi babu waɗanda suka rigayi sahabbai waɗannan abubuwa ilimin sahabbai da ayyukan da sahabbai suka yi wa addini ba a samu wani wanda ya rigaye su ba walan yulhaqu bihi kuma har abada babu wanda zai iya haduwa da sahabbai a wannan matsayin har duniya ta nade ba ran da za a wayi gari wani ya ce ya samu darajar da shi manzu ya hadu da sahabbai a matsayi ya riga ya wuce ba za ka taba haduwa da wannan matsayin ba shine ta maganan dan fodiyo da muka karanta cikin ihya'us sunna din ai yace darajar sahabbai ya kai ga su din sun ga manzon Allah kuma sun rayu da manzon Allah to ka san rayuwa da manzon Allah da ganin manzon Allah ai shi ma daraja ne to yau a ce duk wani daraja da zaka iya samu na aikin sahabbai ka sa me in ma zai yiwu dan ba zai yi ba a ce ya yiwu to akwai yadda za a yi manzon Allah ya dawo ka ce ka rayu da annabi ko ka ga annabi sai dan ka ɗebo ƙarerayi na 'yan ɗariƙu da sufaye da sauransu waɗancan kuma dama duniya ma ta san makaryata ne to kaga ko anan ka san babu yadda za a yi darajan kai kai ga sahabbai da haka har duniya ta nade yace walan yulhaqu bihi babu yadda za a iya haɗuwa da irin shi darajan da sahabban suka samu fa bi haula'i kaga da irin waɗannan sahabban fa a azzallahu dina Allah ya karfafi addini wa azharahu Allah ya fito da addini fili aka wayi gari kowa ke bayyana addinin musulunci ba don sahabbai sun yi wannan ta mazan ba da addinin har yau a koye ake me yasa kana karanta tarihin manzon Allah da siransa in an zo bayanin da'awan sai ka ji an ce ad sirran jaharan wato an yi lokacin da koye aka yi da aka zo lokacin da a bayyana suwa suka fasa suka bayyana sahabban ne wani abun ma annabi zai sai suna cewa a bayyana annabi ya ce tukun sai ga sun fita sun bayyana sun yadda rayuwansu da komai nasu ya bi don su ɗaukaka addinin addini ya fito fili gashi yau muna cin gajiyan haka za ka bayyana addininka ba ka tsoron kowa ba ka jin wani shauki ba ka jin wani haufi ko wani abin nan ko taraddudin cewa addinin nan fa abin nan ina da izza to suwa suka yi wannan gwagwarmaya sahabban manzon Allah ne to kaga ko a waɗannan abubuwa sahabban manzon Allah ba su cancanci a zo a ci mutuncinsu ba ya kamata ne a zo a yi ta musu addu'a ana sa musu albarka cikin ayyukan da suka yi to waɗanda ba su Habbai ba ma suka yi wa addini gudunmawa Allah ya sa gudunmawansu albarka har yau ake ganin tasirinsa ina kuma ga na sahabban manzon Allah dole za ga wannan tasirinsa har duniya ta Ya ce wani hannu mu dai in ji malam wa in kunna nalhaju bi fadail ashabi rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama illa annana la nad'i lahum al-isma yace wa nanu mu din fa yana nufin shi Shaf Usman al-Khamis yana nufin mu dai ahlus sunna wa in kunna didda mun kasance nalhaju bi fadail ashabi rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama muna bayyana muna fadan falaloli da darajojin sahabban manzan Allah ba ma fasa faɗa illa sai dai annana mu din la nad'i lahumul isma ba ma yi musu da'awan soma a somai ne ba ba ma wannan da'awar ba mu taba cewa ba fitowa mun ce sahabbai ma a somai ba sa sabo ba ba ma haka yake cewa fa ma ja'ala Allahu azza wa jalla isma Allah madaukakin sarki bai sanya zama ma'asumi ba an biya anbiya'ihi sai ga annabawansa wa mala'ikatihi da mala'ikunsa alaihi salamu amincin Allah tabbata gare shi su kenan gaba ɗayan halittu babu wanda Allah ya ware ya ce wane ma'asumi ne wane kuɓutacce ne wankakke ne wajen saƙo shi baya saƙo, in ba mala'iku ba a halittu babu sai annabawa da mala'ikunsa to akan wannan mu ahlus sunna ba ma cewa sahabban manzon Allah ma'asumai ne ba a cewa haka na'am yace kwarai haka ne da awan mu laqad akhta'a ba'dhum haqiqa wasu daga cikin sahabban manzon Allah sun yi kuskure fi hayatin nabi sallallahu alaihi wasallam a lokacin da annabi yake raye wa ba'da wafati haka bayan rasuwan manzon Allah an samu wasu daga cikin sahabban manzon Allah sun yi kurakurai lakinna sai dai ma tahammaluhu min al'aza abinda suka ɗauko shi suka yi dakon shi na cutarwa da suka haɗu da shi iri-iri Walƙahar, da rinjaya da galaba da makiya suka yi ta yi a kansu wattankil da haɗuwa da cututtuka da bala'irai iri-iri fi sabilil iman ta hanyar kare wannan imani billahi da Allah wa rasulihi ta hanyar kare imani da manzon Allah wa da'watu ila dinil qawi da kuma da'awa da suka yi ta zuwa ga addini mai kakkiya wa millati Ibrahim da yunkuri da suka yi na bayyana addinin da annabi Ibrahim ya assasa shi wa ma bazaluhu da abinda waɗannan sahabban suka miƙa na dukiya na rayuwansu suka bayar gaba ɗaya min hijratil ahli tun daga ƙaurace wa iyalai mutum zai hijira ne ga matansa ga ‘ya'yansa kafiran su kwace matan su kwace ‘ya'yan in kana son iyalanka sai dai ka zauna to kuma in zai zauna ba zai yi addinin nan ba ba zai yi yunkurin yada wannan addinin ba sai ce ya yafe matan da iyalan ya tafi sun yi hijira sun rabu da iyalansu ba don ko sai don kare wannan addini wal sun rabu da ƙasashensu da garurukansu ba don komai ba sai don kare wannan addini wa jihaduhun bi amwalihim bayan nan kuma ga jihadi da suka yi da dukiyansu wa anfusihim da rayukansu fi sabilillah ta hanyar Allah kaga iya waɗannan jarumta da sahabbai suka bi to babu dan shi'an da yake da wannan jarumta wajen kare addinin su ma ba sa iyawa ba za su iya da za su ɗauki irin wannan yunkuri da sahabbai suka yi da ƙwazon da sahabbai suka yi wajen kare wannan addini da 'yan sha za su ɗauki irin wannan ƙwazon to da sai sun ci duniyar nan da shi an ci amma ba sa iyawa in tsoro ne matsorata ne ka dubi waƙi'an da suka yi da cewa buratai a zaria kaga kafin ka ce mai duk watsewa suka yi shi ma zazzaki tun daga nan kaga shi ma an zo an ɗebe shi gashi nan gashi nan da sauransu har yau dai-dai ga shi nan tsoron ya hana shi shi ma sake wani abu a ina ba zai komo ba ai zariya al'umman sun ce sun sallame shi to kaga wannan kadai da sahabbai suka nuna wa wannan addini kuma a wayi gari wani zai zo ya zaji waɗannan bayan Allah a nan ne za gane lalle akwai son zuciya yanzu waɗannan ko ɗan ko sai ka gane akwai munafurci a cikin rayuwarsu ba yanzu idan aka zo kaɗan yi magana akan inyasi akan kaza akan wani shehi za a ce ya zaji waɗannan shehuna in ka bar su su ta magana wai suna nufin waɗannan sun yi wa musulunci gudunmawa ka bar su ma akan sun yi wa musulunci gudunmawa din amma me yasa kuma ba sa magana akan yan shi'a da suke zagin sahabbai in waɗannan kafir sun ba addini guduma ba su ba da da sahabbai suka bayar ba ai sahabbai sun fi waɗannan gudunmawa to kamata yi yan ɗariƙa ɗan ɗarika, in zaka ba waɗannan shehunan kariya A kan cewa sun yi wa musulunci hidima to ga yan shi'an da su asalin salafinsu ma shine zagin waɗannan sahabban sahabban nan kuma kowa ya sani duk duniya ba a yi wanda ya ba addinin musulunci gudunmawa irinsu ba me yasa yan shi'a ba sa magana akan waɗancan kai kuma baka zagi waɗannan shehunan ba ba kai ka akwai ka ce maulidi bid'a akwai ba za ka yi maulidi ba sai a ce kai makin manzan Allah ko makin waɗannan shehunan waɗancan da suke zagin sabon manzan Allah kuma bayan yan ɗariƙa ba sa magana a kansu, har haɗuwa suke da su kuma suna sake yin maulidi kaga shine irin munafircin da yau yake yawo kenan a cikin al'umma da sunan addini to yake cewa wa zabbihim ar rasulillahi sallallahu alaihi sallama sannan da irin wannan kariya da sahabbai suka ba manzan Allah bi kulli ma yamlikun da duk abinda suka iya mallaka ya ja'alu hadhihi al to waɗannan kokari da ka ji an lissafo a baya wanda daga ƙarshe da irin ba da kariya da suke wa manzan Allah waɗannan in ka haɗa su gaba ɗaya zai sa ya ja'alu hadhihi al zai sanya waɗannan kurakurai nasu fi janibi hadhihi al-hasanatil azima a ɓangare guda na waɗannan kyawawan ayyukan nasu masu girma waɗannan kyawawan ayyukan za su daƙile me waɗancan kurakurai nasu to ba fa kuskure ne me manzo Allah faɗa kan kuskure wanda ya kokarin dacewa da gaskiya in yi kuskure ma yana da lada ɗaya in ya dace lada biyu to kaga asali a kuskure ma ai ba zunubi ba ba laifi ba dan kuskure ne rabbana la tu'akhizna in nasina aw akhtana yanzu yau in kana da azumi sai ka manta ka ci abu ka sha abu da rana me annabi ya ce ka wuce da azuminka akwai maganan can an rubuta maka zunubin ka ci ka sha mantuwa ne ba da gangan ba ne kuskure haka kai ma ka yi, ba a kama ka da laifi ba to aka yi sahabbai su in sun yi kuskure har yau ana bayyana waɗannan kurakuran a matsayin wai laifi ne ga sahabbai kyawawan abubuwan su kuma ana ana koyewa akwai bidiyon da zaka Abdul Jabbar yana magana akan Muawiya yana ka baganganu yace baganan ma ka zo kana bata lokaci akan ka alkhairan muawiya yace bata lokaci ne yace ba shi da alkhairi ko kala zarrati to kaga ire-iren waɗannan wai wai waɗannan kurakuran ban aka ce maka ka rubuta littafi akan kurakuran sahabbai ka rubuta littafi akai a ce maka kai littafi mai shafi ɗari fa haɗa ka da aiki dan kurakuran ma kaɗan ne amma kai yanzu zaka ce za a bi rayuwanka a ɗebo kurakuranka ya kake gani in ka samu waɗannan da suke bibiyan kurakuran sahabbai din ya kake gani za a kaya kaga kurakuran ba magana suna nan da tarin yawa to amma wai sai ka ce wai wanda ba shi da kuskure kai zaka zauna ka yi aikin nemo kurakuran shi kaga bata lokaci za ka yi wa kanka shine waɗannan da aka same su a Kaduna sai suka yi wa kansu click suka ɗauko tafsirin Sheikh bakar Gumi Raddul Azhan wai za a cire kurakuran Raddul Azhan tun daga Fatiha har Nasi sun kai shekara goma suka yi wa kansu suna ta har yau ba a fitar ba ai dan me duk abin da ka yi alkhairin ya fi yawa ba a ce littafin gumi ma'asumi ba ne, amma alkhairan ciki sun fi yawa ka ce za ka zauna sai ka cire kurakurai aiki ka ɗora kan to ka dubi waɗannan sahabban yanzu in alkhairan ne littattafai nawa aka rubuta littattafai akan tarihin sahabbai na su ibn hajar na su waye mujalladai nawa duk akan alkhairan kuma kowanne sai da ta maka so min tabi in kana sai ta maka ka koma littafi kaza in dai bayani kan wannan kaza din ne to littafi kaza ta warwarewa alkhairan su suka fi yawa kurakuran kuma kaɗan ne kaga kuskure kuma ba ganganci ba ne. to duk wanda zai zo yana kokarin yaɗa kurakuran wani a matsayin laifi ne to shi in ka zo ka same shi kurakuran da yake kai kuma sun fi yawa domin in waɗancan sabon sun yi kurakurai kai yau da ba sahabi ba fa kaga naka sun fi yawa to shi kake da lokacin da za ka bata wai kana bibiyan kurakuran sahabbai ai shine muqaddiman da muka karanta littafin Ihya'us Sunna me dan fodi yake fada yace duk wanda ya zauna yace zai rika neman kurakuran wani yana bi yace to zai dade yana wannan aikin shi kuma zai manta da nashi kurakuran a waye gari shi yake da tarin kurakurai da haka yake cewa kaga kyawawan ayyukan nan da wannan guduma da suka yi wa addini da kariya da suka ba manzon Allah da kaza da kaza wannan kadan ka ajiye shi a gefe zai rusa waɗancan kurakuran da suka yin fa gaba daya yake cewa wal a'malis salihah haka ka dauki ayyuka na gari kuma da suka yi wancan fa banda ba da kariya wa addini kare da awa kare manzo Allah ka zo kuma batun ayyuka na kwarai ka hayyat ka habbati ramlin fi jibali in kace zaka tara kyawun ayyukan su suna da yawan da kai ka suna nan ka habbatin kaman tsakon kwami ne ramlin na yashi a zo a juye maka trip na yashi a ce ka kirga kasan nawa ne min fi jibali cikin duwatsu a fasa waɗannan duwatsun sun zama siminti sun zama yashi a ce ka irga trip ɗaya kawai Ɗaga hada ka da aiki to kyawawan ayyukan sahabbai yanzu aka ce ka hada kai ka sun fi ka a sallah ka fi su ko a azumi a karatun qur'ani ko ƙiyamun layli a aikin hajji ko a umara a dawafi ko ami ka san ta ko ina sun fi ka ba wa qatarati ma'in fi rubabin sannan kuma ka koma in ka ce za ka dubi kyawawan ayyukansu da wadda suka yi za ka gan suna da yawan da wa ƙaƙorati ma'in da za ka ɗauki idanuwar ruwa fi ubabin wajen yawan shi ga shi a ƙasa ce alma'ul ubab ai alkafir awul mudaffi ruwa mai yawa wanda yana tunkuɗan juna kai ka ɗauko shi kaman ka ce ga gashi kaman tekun maliya ne ka ƙirga yawan ruwan ka gan haɗa ka da aiki to waɗannan bayin Allah wanda ko a nan aka tsaya ka san dai sun fi ka daraja sun fi duk wani waliyi da ake ji waliyi ne yau a duniya daraja sun fi duk wani wanda yake ganin shi shehi ne daraja waɗannan sahabban sun fi kowa to waɗannan bayin Allah kana ganin wanda zai zo ya sa waɗannan su ne target ɗinsa Allah zai kyale shi Allah ba zai taɓa kyale shi ba sannan kuma a wayi gari al'umma suna jin ga wasu sun fito suna cin zarafin waɗannan kuma su kwanta su yi shiru ba tare da tunanin yaya ya kamata a daƙile wannan ba wannan al'umman Allah zai kyale su ma Allah ba zai kyale su ba waɗannan bayin Allah babu abin da yake tsakaninka da su in ba addu'a da kuma roƙon kai ma Allah baka ikon ka kwaikwaye su ba kawai amma ba ka ba na gaba yayi gaba na baya sai labari in ba ka duba ka gani yau ‘yan shi'a nawa suke a duniya suna nan da yawa amma duk zagin sahabban annabi da suke yi me ya rage a cikin darajar sahabbai sai ƙara ɗaukaka darajar sahabbai ma yake ai karɓon wannan littafi na hikba a duniya ya nuna maka da'awan ba inda take zuwa da ba wanda zai sayi littafin ai da littafin ba inda zai je amma ya nuna maka duk hasadin da za yi a kansu su fa sun riga sun yi gaba don haka babu yadda za a yi a wayi gari wannan sharrace-sharrace da zage-zage da za ka yi a kan sahabbai zai tasiri sai dai tasiri ya koma kanka ka rayu cikin kunci ka mutu ka shiga wuta yake ta wala shakka babu shakka anna amrat tarih lalle al'amarin tarihi muhimmin jiddan yana da muhimmanci kwarai da gaske fi hayatil umma a cikin rayuwar al'ummu wa shu'ub da kuma jama'a ash-shu'ub jam'i ne na ash-sha'b rayuwan al'umma gaba daya al'amarin tarihi yana da muhimmanci a gare su san tarihi fahuwa yushakkilu imadi wujudiha fahuwa kaga shi tarihi yushakkilu yana sa ado imadi wujudiha na ginuwan samuwanta al'umma idan suna bibiyan tarihi wannan tarihin zai sa rayuwansu zai zama yana da ado zai zama kwalliya ne a gare su don gani ga wani ya ishi wani tsoron Allah in ka ga wani abu mai kyau na baya da ya faru a wani tarihi za ka yi ƙoƙarin ka ɗabbaka in wani abu ya faru kuma ga ƙarshen bai yi kyau ba to ba za ka so hakan ya sake maimaituwa ba don ya sake maimaituwa sai ka jance tarihi ta maimaita kanta to ba ka so ta maimaituwa kanka ba wa yuhaddidu laha kuma ita tarihi tana haddade mata tana haddade wa al'umma tana iyakancewa al'umma manhajiha tsarin yadda za ta tsara rayuwanta da gudanarwa wa hadiriha sannan kuma tana tsara mata yadda za ta tsara wayewanta da habaranta wa mustaqbaliha sannan ya za ta gina abun da za ta fuskanta nan gaba kaza din nan in aka yi ta me zai zama za a samu nasara to a yi kai ba za a samu nasara ba don tarihin ba ya nuna da aka taba abu kaza irin wannan ga yadda ƙarshen ta kaya sai ga za a fasa kaga yanzu wannan tarihi ya taimaka kenan wajen yadda za a samu haɓakan ci gaba da tsara rayuwa lokacin da ake ciki wa ha da kuma lokacin da za a fuskanta a nan gaba wa ma min ummatin babu wata al'umma a duniya tas'a da za ta samu ta yi tafiya na ci gaba ilar riyada wasu ududi ta samu jagoranci wasu ududi da shugabanci illa waƙad wajaba alaiha sai ce ta wajaba a gare ta ihkamus silati hukuntawa da gudanar da asila ƙulla alaƙa bainaha tsakanin ita al'umman wa bainama maziha da tsakanin al'umman da ta shuɗe kafin ita kenan duk wata al'umma da take so ta samu jagoranci ta samu shugabanci ta samu ƙarfin faɗa a ji a cikin al'ummanta ko a cikin duniya ko a kaza in dai tana son wannan to dole sai ta gudanar da hikimar ƙulla alaƙa tsakanin ita al'umman nan wa baina ma da tsakanin al'umman da ta shuɗe a bayanta to ta yaya za ta gane yaya al'umman da suka shuɗe a ba suke shine wajen karanta tarihin al'ummun baya ɗin to da karanta tarihin al'ummun baya in aka haɗa da al'umman da ake ciki yanzu to sai a ga me kawo waɗancan ci gaba kaza ne to mu ma mu yi kaga al'amarin tarihi ya taimaka kenan sai yake cewa da minhu alquwa domin ta samu daurewa da ƙarfi a cikin gudanarwanta wa mu'awwamati bina'i hadiriha sannan kuma za ta samu abubuwan da za su tsayar mata da ginin halin da take ciki a yanzu za ta samu yadda za ta gina ta wastishrafi da kuma yadda za ta samu daraja mustaqbaliha a nan gabanta ya za ta gina rayuwanta a yanzu rayuwanta samu ta tsayu da ƙafafunta. ba ta raɓe da wani wata al'umma sannan kuma nan gaba wani irin daraja za su samu a nan gaba to da wannan tarihin ana karanta tarihi ne za a samu waɗannan al'amura sai ce wa ummatun misla ummatin islami to al'umma irin al'umman musulunci aula ita tafi cancanta min ghairiha akan waninta bizalika da haka kenan abin da ake nufi idan wannan al'umma a yau muna so mu gina rayuwarmu ta tsayu da kafafunta a gaba-gaba kuma mu yi ta samun daraja da ɗaukaka to in muna so wani tarihin suwa za mu duba mu kwaikwaya ba tarihin su hitila ba da ire-iren su a'a tarihin al'umman musulmin farko za mu koma yake cewa domin su suka fi cancanta mu kwaikwaye su don su ne namu yace lima yahmiluhu tarihuha domin abin da tarihin al'umman musulman farko yake ɗauke da shi amjad na barada wa budulat da kuma gwaraza ana da abubuwa na jarumtaka da gwarzantaka wantisarat da irin nasarorin da al'ummun baya na musulunci suka yi akan makiyansu yusaghiru indahu tarih ayi ummatin min al'ummamin ukhra idan aka dubi tarihin waɗannan gabara da gagwarzantaka ga samun nasara to za a ga yusaghiru indahu zai kankanta a wurinsa tarihu tarihin ayya ummatin kowace al'umma min umamin ukhra daga cikin al'ummu waɗanda ba wannan ba wato idan ka dubi tarihin musulman farko kaga irin yadda suka yi nuna bardantaka da jarumtaka da yadda suka yi ta nasara kan makiyansu to an ka ɗauko tarihin wasu kafirai tarihin wasu kaza za ga tarihinsu wani abu ne mara ƙima a idonka tarihin al'umman musulman farkon zai fi maka ƙima. Don me kaga kwarzantakan da baka gani a cikin waɗannan na kafiran ba kaga kaza kaga kaza kaga kaza walakin sai dai fi zilli du'afi ummatina cikin yanayin raunin al'ummanmu a yau fi waqti halhabir a cikin lokacin da take ciki a yau bima kasabat aidi abna'iha da abinda hannun mabiyanta ta aikata yana nufin laifuffuka zunubai domin zunubai suna kawo al'umma rauni yake cewa idan ka duba da kyau a wannan zamanin da muke ciki al'umman mu ta waye gari tana cikin rauni ne ba mu da wannan kowa da ƙarfi da ake da shi a baya yace to idan ka duba wannan rauni da al'umman mu suke ciki yau fi waqti hal hadir a wannan zamani dai da muke ciki dan kaga wannan zamanin kenan dan shi ma yana da kaga zamanin sa kenan bima kasabat aidi abna'iha me ya kawo wannan rauni wa musulman sai ke so ya nuna maka raunin fa ba daga Allah da suke bauta mishi bane raunin fa ba daga bin addinin musuluncin bane kamar yadda makiya suke ganin cewa inda akwai musulunci akwai rauni akwai ci baya yake suna ka duk wannan bane me ya kawo raunin da ci baya ba daga addinin mu bane raunin raunin ya faru ne bima kasabat aidi abna'iha da irin abinda hannayen ƴaƴan musulman suka aikata wato mu mabiya musuluncin in an samu rauni tattare da mu to raunin da tasgaron yana koma a kanmu ne matsalan ta wurinmu ya fito ba raunin daga addininmu ba ne addinin ba za ta kawo mana rauni ba mu muka yi abin da muka samu wannan raunin Shi ne duk lokacin da kaga rauni ta faru ai laifi ne wasu suka aikata sai Allah ya jarabce su da wannan rauni din amma ana ayyuka na kware ana kauce sabon Allah ana kauce shirka Allah zai tabbatar da wannan izza din ya ce alaina wanda wannan abu da muke aikatawa shi ya jawo sallatallahu alaina Allah ya ba da dama a kanmu warasatal iradata magadan wannan birai wal khanazir da magadan aladu wa abada tsaghut da masu bautan gumaka wala haula wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim babu dabara babu ƙarfi sai a wurin Allah maɗaukaki waɗannan abubuwan shi ya ja mana illa sai ga magadan birai da aladu da masu bautan gumaka yau sun samu galaba akan musu suke da ƙarfin faɗa a ji. me ya kawo haka shine saboda abin da hannayenmu ya aikata mu ne abna ɗin ai mu ne 'ya'yan musuluncin to wannan raunin ya faru ne ta wannan matsala da muka yi wannan raunin shi ya sa makiyan suka samu galaba a kanmu amma da za mu bi addinin musuluncin sau da kafa mabiyan ba su samu galaba a kanmu ba rashin jin maganarmu da rashin ɗa'a wa Allah da manzan Allah da na gaba da mu shi yake ja mana irin waɗannan matsalolin amma ka bi Allah ka bi manzan Allah wa ulil am wanda yake da jagoranci a kanka ya fi ka ya bi ka hangen nesa ba zai faɗa maka magana ka ji ba to za ka zo ka wayi gari cikin irin wannan abin yanzu lokacin da manzon Allah ga sahabbai kar ku ku a akan wannan dutsen Uhud duk yadda yaki ta yaki yaƙi kar ku sauko amma da suka ga an fara galaba suka sauko ba garauni ta biyo ba barauni ta biyo ba dan me dan ba su ji magana din ba za mu zo mu karanta tarihin Husaini da aka zo kashe shi a Karbala za ga tarihin lokacin da ya yunkurin fita ya bar Madina babu yadda sahabbai ba su mishi magana ba su Abdullahi dan Umar Abdullahi dan Abbas manya-manyan sahabbai dattawa ne su a lokacin sun kira shi sun ja kunnen shi kada ka yi haka wannan tawayen kada ka yi. mutanen can karka amintu da su makiya ne su suka kashe mahaifinka kaza kaza duk sun gaya mishi dattawa ne amma shi a lokacin shekarunsa da ƙuruciyarsa bai sa ya amince ba ya tsallake maganganunsu ya je tafi karbalan sai ga shi an wayi gari sun kashe shi kuma za ka zo ka ja gaba su ‘yan shi'an su suka kashe shi suka suka kirkiro waɗannan bukukuwa da sauransu amma muhallin shahid me ya ja mishi wannan ƙin jin magana to duk lokacin da za ka wayi gari kai wai ba ka da mafaɗe a rayuwanka kai da kanka ai kai wa kanka ta'aziyya da jana'iza ka riga ka rushe ai dole sai kana da manya amma ka waye gari ka da manya zuba ka ga waɗannan yaran nan ba su bidiyantar da malaman duk matasa ne yanzu babban malaminsu baffa hotoro shi wannan yaron shi ne malaminsu waɗannan malamai da tawa kuma duka an zubar da su a gefe yanzu waɗannan ba malamai ba ne yanzu fi a waye gari yaro ne zai gaya maka kaji za a zuwa waye gari su da kan za su yi ta dambe ai sai an rabu don yaro ba ya ɗaukan yaro to a waye gari ba ka da mafaɗi to babu yadda abinka zai tafi daidai kai yanzu ai za ka ga da'awan sunna Najeriya akwai albarka duk yadda aka rarrabu ahli sunna Najeriya fa ba a rabu ya kai kashe uku ba ba kuma ka san me ka haka akwai dattawa ne shi yasa al'amarin yake tafiya mai kyau in ba dattawa to abin zai farfashe ba zai taba yin kyau ba ba ga boko haram ba gida nan suka suka barbaje dan ba dattawa ai duk tafiyan da ba dattawa to kai ka bari kawai matsaloli yawa za su rika tafiya to Allah ya sa kai kana da dattawa za su faɗa maka magana ka ji ai kai ba wanda ya kai ka gata wani lokacin ma a gaya maka magana kana ganin ba haka ba fa amma tun babba ne ya faɗa ka yadda kawai kuma za ka zo ka ga hasken haka a cikin rayuwanka da gudanar da al'amuranka amma an faɗa maka ka ce kai fa ba za ka ji ba to za ka zo ka wagari kai da kanka kana kuka da kanka kana da na sani lokaci kuma ya riga wuce maka yake cewa man yahun yashulil hawanu alaihi mali jurhin bi mayyitin ilamu yace man yahun duk wanda kaga ya fada cikin rauni da kaskanci ko yashulil hawanu alaihi wannan kaskanci da raunin shi ya mishi sauki ne a gare shi mali jurhin bi mayyitin ilamu ai ciwo a jikin mamaci baya zama radadi kenan mamaci da ciwo a jikinsa yana jin zafin ciwon ba zai ji zafin ciwon ba domin cire rai da ya fama da shi ya fi komai zafi to shi ne yake cewa duk wanda ka gan shi a cikin kaskanci, to shi yanzu yana jin saukin wannan kaskanci din ne kamar yadda mamaci don ka mai rauni baya jin zafin wannan raunin to haka mutumin da ya fada cikin kaskanci yana ganin zai iya ɗauka lokacin da ka je kake sabawa Allah ana ce maka Allah hana manzo Allah hana manyanka suna hana ka kake ji to duk kaskancin da ka fada a cikai ka kace fa kanka kai kafin zaka iya amma tun farko kafin kai kafin fa ga matsala sai ka ce kai zaka yi kafin zaka iya dauka ne kai ka tsaya wa kanka kenan yake cewa aqulu ina cewa in ji malam fi zilli hadha karkashin inuwan wannan rauni da muke ciki a yau labudda in dai muna neman mafita fa in muna so mu fita daga wannan kaskanci mu dawo da izzan musulunci tun na da to lalle ne mu sani tabbas dole ne min al'audati sai mun koma da tarihi ummatina mu karanta tarihin al'umman mu, al-majid mu masu daraja al-musharraf masu haske al'umman musulmi na farko wanda al-imam malik yake cewa duk abin da bai zama addini a lokacin bai ba zai zama addini ba to isharar maganan maliku yake in muna so izzan mu ya da matakin farko mu koma mu karanta tarihin farko karantawan kai mai yiwuwa yasbulu alaina zai sauƙaƙu gare mu ta'ammulu zatina lura da zatinmu wato mun karanta tarihin su to zamu lura zatinmu mu musulmai yake ne to gashi fa muna cikin rauni yanzu ne zamu gane muna da illa din da in baka san tarihin magabatan ka ba yanzu kai baka san kana da illa ba in ka karanta tarihin su kaga irin izzan su da irin daukakan su kai sai ka gano to fa kana da gyambo kuma gyambon da kake da za gano kai fa kai na gyambon kanka don su a lokacin ba su dauki rayuwa irin naka suka kaskanta ba ga irin rayuwan da suka dauka to yanzu ka yadda kana da ciwo ka gano ciwon to zaka fara neman magani kenan yake cewa wal ibsar sannan za mu samu mu hango man haulana waɗanda suke gefen za mu gano to wa cikin waɗanne irin al'umma muke rayuwa ne wai me yake faruwa ne ga halin da muke ciki ba? to daga nan kuma misul khuba limustaqbilina to daga nan kuma za mu fara neman wurin takawa don me limustaqbilina saboda mafuskantanmu na gaba mun gane yanzu akwai matsala to yanzu abin da za mu duba na gaba to ina ne za mu fara takawa don mu gyara gabanmu mun yadda dai yanzu akwai matsala Ba ya lalace yayi gabanmu zai yi kyau Wahaza to wannan kuma la ba ya taɓa samuwa illa bi ruju'ina sai mun dawo Wata dabburi na mun yi ta dabburi mai kyau Litarin tarihina sahih mu koma tarihin magabatanmu amma ingantaccen tarihi sai mun koma tarihin magabatanmu ba tarihin ƙarya yake nufi ba tarihi ingantaccen tarihi irin waɗannan tarihan za mu koma wala shay'a ghayra sahih babu wani abu da za wala shay'a kuma ya zama tarihin da za mu koma din fa babu komai a cikin sa ghayru sahih wanda ba ingantacce ba duk inda akwai wani abu wanda ba ingantacce ba kar mu ɗauka. mu koma zama duk abin da za mu karanta na tarihi ya zama ingantacce lafiyayye to idan muka koma to a nan ne za mu fara neman yadda za mu samu waraka a waɗannan al'amura in ba haka muka yi ba za mu yi gari waɗannan labarai da ‘yan bidi'a suke bayarwa ‘yan shi'a suke bayarwa wurin tarurrukansu da makamantansu za ka ga har yana samun karɓuwa fa a ranka eh amma fa a wannan wurin sun yi gaskiya me yasa za ka gaskata saboda baka san tarihin magabatan ba a wayi gari za a tsine musu kai ma ka tsine musu kuma ya faru ne saboda rashin sani to yace to labudda lalle muna so mu samu wannan sai mun koma zuwa ga tarihin magabatan mu ingantaccen tarihi da aka rubuta akan haka za mu tsaya anan saboda lokaci zo mu tashi walau am anna an nazar fi tarihina lawajanna anna an sahil bayasan fil hukubati da sauransu abinda muka karanta na daidai Allah ya bamu ladansa kuskure da kuma tuntukan harshe Allah ya fi mana subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika